الله الرحمن الرحيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1437 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 18 kuma muna cikin suratul bayyina a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta shida yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta bakwai amma kafin mu shiga aya ta bakwai in bari mu maimaita aya ta shida wacce je muka fassara ta a gurguje ubangiji ta halatta innal ladina kafaru min ahli alkitabi tabbas waɗanda suka kafurta daga cikin ahlul kitabi sune yahudu da nasara wal mushrikina da kuma mushrikai sune masu bautan gumaka da wuta da sauransu sinari jahannama suna cikin wutar jahannama ranar alkiyama khalidina fiha kuma da su dawwama a cikin wutar jahannama har abadan abada babu ranar da za su fita ulaika hum sharrul bariya Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne mafi sharrin halittan Allah wato babu wani wanda ya fi su sharri a cikin halittan Allah subhanahu wa ta'ala wato sun fi barayi zama sharri sun fi yan fashi da makami zama sharri sun fi masu shan giya sun fi mazinata zama sharri sun fi dabbobi sharri wato kaman alade da kare gara a karnuka da aladu a kansu domin an fi albariya duk gaba ɗaya halittar Allah so da ka babu wani abu daga cikin halittar Allah wanda bai fi su bai alkhairi ba saboda kafircewa Allah subhanahu wataala da kin yin imani da shi wannan kamar yadda ubangiji ta ala ke faɗa cikin suratul muhammad ulaika allazina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum afala na alqur'ana am ala qulubin aqfalu wayannan su sune wanda Allah ta'ala ya tsine musu sannan ya makantar da wato ya kurmantar da su ba sa iya jin gaskiya ya makantar da su wato ba sa iya ganin gaskiya ubangiji ta'ala ya ce ba za su fahimci alqur'ani ba su yi aiki da shi ko kuma akwai rufi ne a zukatansu to Allah ta'ala ya riga ya tsine musu ba sa fahimtar gaskiya ba sa ganin gaskiya ba sa iya fahimta alkur'ani ke sa suka zama mafi sharrin halittar Allah a cikin suratul anfal Allah ta'ala ce inna sharrad dawabi inda Allahi as-summul ladina la mafi sharrin duk wani abu mai tafiya a bayan kasa a wurin Allah subhanahu wataala sune kurame wanda ba sa jin gaskiya kuma bebaye wanda ba sa iya faɗan gaskiya waɗanda ba sa iya fahimta sune kafurai wanda kunnen su ba na jin gaskiya ba na ganin gaskiya bane zuciyar su ba ta fahimtar wato gaskiya bane su suka fi kowa shirri a bisa dukkan wani abu ko akan dukkan wani abu mai tafiya a bayan ƙasa da dabbobi da kwari da aljani da mutane gaba daya sannan haka nan ubangiji ta ala faɗa wa ta'ala yace inna sharra dawabi inda allahi alladhina kafaru fa hum la yu'minun mafi sharrin dukkan abu mai tafiya a bayan ƙasa to su ne ainihin kafurai waɗanda suka kafurcewa Allah subhanahu ta'ala ba su yi imani ba to kaga addawa kuma kullu ma yadubu ala al-ard sawa'un mai tafiya da kafa biyu ko mai tafiya da kafa ɗaya, ko wanda bai da kafan ma ko mai tafiya da kafa goma ko mai da da ciki duk ya shiga cikin dabbobi wato babu dai wani abu a cikin halittan Allah wanda bai zama mafi alkhairi a gare shi ba domin shi makiyin Allah ne mai adawa ne da Allah subhanahu ta'ala, mai adawa da annabawan Allah mai adawa da waliyan Allah shi yasa ya zama ya fi kowa sharri kafuri babu wani abu wanda bai fi shi alkhairi ba a bayan duniya to da haka kenan kafurci ba karamin mummunan abu wani, shirka ba karamin mummunan abu wani ba abun da ya fi shi zama matsala a duniya saboda kin Allah ne da zagin Allah da gaba da Allah subhanahu ta'ala mahaliccin kowa da komai to da ka mutum kare ya yadda ya yi asarar imaninsa ko ya sake da imaninsa ya je fada cikin wancan bangare to sai ubangiji ala yake gaya mana ya bangaren kuma in Allah ta ala yi bayanin kafurai da makomarsu da matsayinsu sai bayanin mumine kuma da makomarsu da matsayinsu don ka san a wani babin kake kuma ina za ka zaɓa wa kanka sai Allah ta ta'ala ce inna ladina Amadu. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Ubangiji subhanahu Taala ce innal ladina amanu tabbas waɗanda suka yi imani na hakika suke da tauhidi suke kaɗe ta Allah ta'ala sun yi imani da manzoninsa da littattafansa wa amilu salihati kuma suka yi aiki na gari wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi tsakaninsu da Allah don neman lada a wajen Allah ta'ala ulaika hum khairul bariya to waɗannan su ne mafi alkhairin halittan Allah to kaga kishiyan wa'in tankin su kuma mu'minai wanda suka haɗa imani da kyakkyawan aiki to su suka fi kowa alkhairi a bayan ƙasa su ne mafi daraja mafi falala a bayan ƙasa ba abin da ya kai mumini alkhairi sai sa zuwa hadisi da zahabu duniya a wani inda lahi min katilar jirgin musulmi Duniya nan a yi ta gaba ɗaya sai fi sauƙi a wurin allah ta'ala akan a kashirin mumini guda ɗaya don mumini ya fi ɗakin kaba daraja ka je ka rusa ɗakin kaba ya fi maka sauƙi akan ka kashirin mumini saboda darajar mumini ba abin za ka daga a duniyan nan ya kai mumini daraja babu shi to ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka muminai waɗanda suka yi imani suke jin tsoron Allah domin sharaɗin guda biyu ne sai ka yi imani sannan kuma kana da tsoron Allah kana yin kyawun ayyuka kana nisantan kyawun munanan ayyuka to nan ne fa samu wannan darajar amma mutum ko musulmi ne idan yana sabon Allah to ba zai samu wannan matsayin ba akwai wanda suka fi shi daraja malamai sun yi sabani da mutane da mala'iku suwaye suka fi daraja wato ana nufin salihul bashar mummine bayin Allah na gari da mala'iku suwa suka fi daraja wasu suka ce mummine sun fi daraja saboda ubangiji ta ta'ala ana yace innal ladina amanu wa amilus guda ulaika hum khairul bariya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su ne mummine bayan Allah na gari waɗannan su ne mafi alkhairin kowane irin halitta a bayan ƙasa kaga mala'iku ma sun shiga kenan kenan ayan tana nuna cewa mutane sun fi mala'iku daraja wannan abu huraira ya kafa dalili da wannan ayan da wasu daga cikin malamai cewa salihul bashar mutane kirki daga mutane sun fi mala'iku daraja saboda wannan ayan da ubangiji ta lashe ulaika hum khairul bariya wayannan su ne mafi alkhairin halittar Allah to kaga har da mala'iku kenan saboda haka dan adam yana da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala to amma wasu daga cikin malamin suka ce a'a mala'iku sun fi dan adam daraja salihul bashar amma don mutumin da yake samun Allah kan ko shakka babu mala'ika fi shi daraja saboda su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun su ba sa saba wa Allah duk abinda Allah ya yake su suna yi abinda Allah ya yake su bari suna bari to amma ana nufin wanda baya sabon Allah bawan Allah mutumin kirki shi da mala'ika wanne yafi daraja wasu suka ce yafi mala'ika daraja wasu ma suka ce a'a mala'iku sun fi su daraja wanda suka ce mala'iku sun fi mutanen kirki daraja dalilin su shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wanda manzon Allah ta sama yake cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani wa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu manzon Allah ta sama yace ubangiji ta'ala yace ni ina inda bawa na yake zatona ni ina inda bawa na yake zatona kuma ina tare da shi da taimakona da kulawa ta idan ya ambace ni idan ya ambace ni a sirrance to zan ambace shi a sirrance idan ya ambace ni a cikin jama'a to zan ambace shi a cikin jama'an da suka fi wa'annan to ma'ana ambaton Allah ya haɗe dukkan abubuwan da shari'a ta zo da shi a matsayin zikiri kaga karatu alqur'ani zikiri ne abun nan wa'azi zikiri ne kutubar juma'a zikiri ne sallah ita ma zikiri ne don ubangiji ta lafiya labina amanu idza nudiya salati min yawmi juma'ati fas'au ila zikrillah nan kira sallah ranar juma'a ku tafi ambaton Allah ma'ana ku tafi ku je ku saurari kutuba kuma ku yi wato ku yi sallah haka nan wa'azi da karantarwa wurin karatu ana ce masa wurin zikiri manzo Allah ta sama yake wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul janna qala hiya qul zikr in kuka wuce inda ake karatu ku tsaya ku kiwo in kuka wuce dausayin aljanna ku tsaya ku kiwo sai suka ce menene dausayin aljanna magana ta sama ya ce inda ake zama ana karatu haka malai magawata suka fassara majalisul zikir to duk wani wuri inda za a ambaci Allah ko za a yabi Allah subhanahu wata'ala to ana cewa wannan wurin wurin zikiri to idan ka ambaci Allah ka yabe shi a gaban jama'a ko ka ce Allah ya ce manzon Allah kai wa'azi ko kai hudubar juma'a ko kai sallah ko ka karanta qur'ani ko kai wani abu na zikirin Allah tsakaninka da Allah a gaban jama'a to Allah kuma zai yabe ka a gaban jama'an da suka fi irin wa'annan to kuma sai mutane masu tafsiri sai suka ce to ai mala'iku kenan ake nufi masu sharhin hadisi saboda haka suka ce kenan Allah zai ambace ka a wurin mala'iku wannan ya nuna cewa mala'iku sun fi dan adam kenan sun fi salihu bashar sun fi mu'mini daraja tunda Allah ta'ala ce zai ambace shi a wurin jama'an da suka fi wato da ya ambace shi a wurin su shi kuma ya ambaci Allah subhanahu wataala a gaban mutane ne bayin Allah na gari Allah kuma yace zai yabe shi a gaban mutanen da ko waɗanda suka fi wa'annan din to da wannan ne wasu malamai suka ce to ai mala'iku sun fi yan adan daraja wato sun fi mu'minai daraja aka sun fi mu'minai daraja saboda wannan hadisi to amma wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan hadisin shine Allah ta'ala zai ambace shi a wajen mala'ikunsa makusantansa al-mala'ikatul muqarrabin wato su ne jibrilu da mika'ilu da israfil da kuma rayukan annabawa annabawan Allah to kaga shi bai kai annabawa daraja ba sannan kuma bai kai mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfilu daraja ba don an zo ana fifita salihul bashar to kuma za a fidda shugabannin mala'ikun ba za ka kai su daraja ba sai dai annabawan Allah ne za su iya fin su daraja kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ayi halin wannan matsala matsala ce wanda malamai suka yi bayani a kanta har kusan suka kasa sasantawa da mumine da mala'iku suwa suka fi daraja ibnu abul iz ya yi shafuffuka da yawa a cikin sharhin aqidatu sahawiyya amma bai rinjayar da bangare guda ɗaya ba ala ayi halin dai ka zama mutumin kirki bawan Allah zahirin alkur'ani yana nuna kafi dukkan halittan Allah subhanahu wata'ala so da haka mummini ba karamin daraja yake da shi ba sannan Allah ta'ala ya ce jaza'uhum inda rabbihim sakamakonsu a wurin ubangijinsu idan an yi tashin alkiyama ya jannatu adinin aljannatai ne na zama tajrimin tajiyar anharu wanda koramu na giya da na zuma da na ruwan daɗi da nono suke gudana a rariyoyinsu wato duk abin da kake bukata na ɓangaren ruwa na ɓangaren nono kala-kala na bangaren giya kala-kala a janna za ka samu haka nan bangaren zuma kowace iri tatacciyar zuma za ka samu kogi-koginsu za ka je ainihin ka dinga ɗiba wato kana sha a yadda kake so sannan Allah ta lafi khalidi na fiha abadan kuma za su dawoma a ciki har abadan abadan kaga su wayancan kafure su ma aka ce mako masu wutar jahannama za su dawwama har abada wannan ƙarin bakin ciki ne a ce har abada ba za su fita ba mumine kuma sakamakon su aljanna duk abin da suke bukata a aljanna akwai shi sannan kuma aka ce za su dawwama a ciki har abadan abada ukuluha da'imun wa zilluha saboda haka ta baya karewa inuwanta baya karewa dukkan ni'imomin da suke cikin aljanna babu wani abun da zai kare yana nan dindindin har abada don ubangiji ta'ala zai ce wa yan aljanna na yarda da ku daga yau ba zan sake yin kushi da ku ba to ya yafi komai daɗi babu ran da za su fita daga gidan aljanna ke to Allah ta'ala ya ce su wa'annan wanda suka yi imani suka yi aiki na gari to sakamakon su aljannatai ne na zama wanda akwai dukkan ni'imomi da suke bukata cikin aljannan kuma za su dawwama a ciki har abadan abada babu ranar da za su fita za a zo ma a yanka mutuwa in tsakanin wuta da aljanna a gaya wa 'yan aljanna kuludun wala maut ya ku 'yan aljanna za ku dawwama ba ku mutu ba sannan a gaya wa 'yan wuta su ma kuludun wala maut za ku dawwama ba mutuwa don mutuwa ma an kashe ta gaba ɗaya babu ita riga an yanka ta saboda haka 'yan wuta ya su ƙara bakin ciki 'yan aljanna kuma su ƙara su ƙara farin ciki ubangiji ta ala ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su mana ya yarda da aikin da suka yi a duniya idan Allah ya yarda da aikinka to za ka samu kyakkyawan sakamako shi yasa suka samu wannan sakamako mai girma saboda ubangiji ta'ala ya yarda da aikin da suka yi a duniya da'ar da suka masa da ayyukan alkhairi sannan waradu anhu su ma sun yarda da Allah sun gamsu da sakamakon da aka ba su ranar alkiyama ita ce aljanna da karrama su da aka yi da daraja su wanda babu irin misalinsa sai su ce sun gamsu sun yadda da wannan sakamakon sun tabbata aikin da suka yi aka kai su wannan aljanna da wannan karama da aka musu bai kai wannan sakamakon ba da aka an kara musu ne da fadalan ubangiji subhanahu wataala suka samu wannan sakamakon kaga ko dole su yarda da wannan sakamakon kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi babu wanda zai shiga aljanna da aikinsa wanda aikinsa zai kai shi aljanna suka ce wala anta ya rasulullah yace wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli ko kai ma ya rasulullah aikinka ba zai kai ka aljanna ba yace ko ni sai dai Allah ya hada da falalarsa da rahamarsa ya shiga aljanna to ka ko in ka ganka aljanna dole ka yadda da sakamakon da aka maka ba za ka ce an kware ka ba ba za ka ce ba a biya ka ladan aikin ka ba saboda abun da aka baka din yafi aikin da kai din ba wani aikin da zaka yi a duniya ko shekara miliyon nawa zaka rayu kana ibada a ce wai ya kai a saka maka da aljanna sai dai Allah ta'ala ya hada da falalansa to sai ubangiji ta'ala ce zalika wannan gatan a ce an maka kyakkyawan sakamako aljanna zaka dawwama a ciki ka gamsu kuma Allah ya gamsu da kai ya yarda da kai ya yarda da ayyukanka liman khashiya rabba ga wanda ya ji tsoron ubangijin sa ne wanda ya ji tsoron Allah shi yake samun irin wannan abinda ake cewa khashiya ko ma ne suka ce shine al-khawful maqrun bi ta'zim wato tsoron Allah wanda yake gwami da girmamawa shi ake cewa khashiya kana tsoron azabar Allah kuma kana girmama Allah amma ba wai tsoron azabansa zalla baka san darajansa ba wannan alkhawfu ake ce masa amma sai ka hada da daraja Allah saboda sanin Allah da kai to wannan shine za a ce ka samu khashiya sai sa ubangiji ta ke cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wanda suke tsoron Allah daga cikin malamai daga cikin bayin Allah sune malamai so da malamai su suka san Allah ne sanin sa kenan babu wani mai yi wa Allah ba wani mai tsoron Allah tsoro na girmamawa irin malami da ya san Allah ya san siffofinsa ya san irin ayyukan ubangiji subhanahu wata'ala to da haka gurgudun sanin Allah ka gurgudun da kake ganin girman Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala yake dukkan wannan yayi wa bayinsa ne masu tsoronsa wannan tanadin kamar yadda ya faɗa cikin suratul nazi'at yace wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah, yake tsoron ya hana ransa bin son zuciyarsa a nan duniya to aljanna ita ce makomansa a fi aljanna an tare ta ga masu tsoron Allah sannan a cikin suratul mulk ubangiji ta ala ke cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala alhalin ba sa ganin sa suna da wato ainihin gafara a wurin Allah ta'ala na zunubansu sannan kuma da lada mai girma wanda ubangiji ta'ala ya tanada musu ranar alkiyama So da haka mu ji tsoron Allah tare da girmama ubangiji wa Ta'ala, za mu samu wannan kyakkyawan sakamako da Allah ta'ala ya tanadawa bayansa wannan shine karshen suratul bayyana sannan za mu shiga kuma cikin suratul zilzila ko kace zilzal ko zilzila wato wannan suratul zilzila sura ce madaniya ma'ana ubangiji ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita bayan yayi hijira ya koma garin Madina ya kaura daga Makka ya koma Madina sai aka saukar masa da suratul zilzila abinda take karantana da ayoyi guda takwas abubuwan da take karantarwa kuma shine bayani akan tsorace tsoracin tashi alkiyama wato abubuwan da wannan suran take karantarwa sun yi kama da surorin da suka sauka a Makka tun manzon Allah yana maka amma dai a Madina ta sauka ta kara sinatar da mutane ta tsoratar da su dangane da abin da ya shafi tashin alkiyama domin kowa ya yi tattali ya yi shiri kar ya je ya fada cikin azabar Allah ku samu Allah subhanahu wa ta'ala bangiji ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ce idza zulzilatil ardu zilzalaha bismillahir rahmanir rahim إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ubangiji subhanahu wataala yace idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza kasa girgizawanta ne lokacin da aka yi busa na tashin alkiyama idan aka girgiza kasa girgizawa mai tsanani aka girgiza da mutanen da suke kanta suka raurawa irin girgizawa da yake yanke zuciya wanda yake zama tashin hankali mutane su razana to idan aka yi wannan girgizan kasan fa akwai babban al'amari Allah ta'ala zai ba mu labarin sa a gaba wannan kamar fadin Allah ta'ala a cikin suratul hajj ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadhu kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid wato Allah ta'ala yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah domin girgizan alkiyama fa ba abu ne na wasa ba babban al'amari girgizan alkiyama abu ne babba ya wuce hankalin mutum akwai tashin hankali a cikinsa za ka gama ce tana shayar da ɗanta ta jefar da shi saboda tsoro tana da ciki ta haihu tun lokacin haihuwan bai yi ba kaga mutane sun kiɗi mai sun ruɗe kamar sun sha giya amma kuma ba su sha giya ba suna maye kamar wanda ya sha giya amma ba giya suka sha ba azabar Allah ne subhanahu wa ta'ala ta zama mai tsanani har suka shiga wannan hali to Allah ta'ala yana gaya mana mu ji tsoron wannan rana wanda Allah ta'ala zai girgiza wato kasa girgizawa a cikin suratul haqa yake wa kumilatil ardu wal jibalu fa dukkata wahida za a dauki kasan a hada ta da duwatsu a dandaka su dandakawa guda daya sai kaga sun tarwatsa kawai sun zama lebur to wannan abun tashin hankali ne abun tsoro ne a cikin suratul waqiya ubangiji subhanahu wa ta'ala ce idza rudda fil ardi rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa idan aka girgiza kasa girgizawa aka dandaka duwatsu duk da karfin da suke da shi dandakawa sannan zaka ga duwatsu sun zama da kasan gaba ɗaya kamar wani koran taga abin daidaita duwatsu ba su da karfi sun zama gari kawai wannan idan wannan abu ya faru to wannan babban al'amari ne mu ji tsoron wannan rana to Allah ta'ala ya ce idan aka girgiza ƙasa girgizawa shine tashi alkiyama wa akhrajatil ardu afqalaha kuma ƙasa ta fitar da nauyaye nauyayenta su ne ainihin kunuzuha wa mautaha wato taskokin da suke cikinta na zinari da azurfa da sauran jauharori abubuwa masu tsada da kuma waɗanda suka riga suka rasu tintinin da suke cikinta duk ƙasa za ta fitar da su gaba ɗayan za ta yi amai su don wannan abu ya faru kwashi ma babban al'amari ne abin tsoro wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul inshiqaq yace wa idhal ardu muddat alqad ma fiha wa takhallat idan aka miƙe ƙasa wato aka daidaita ta da duwatsu da ƙasa duk suka zama lebur abu guda ɗaya to kasan za ta dinga jefar da abin da ke cikinta sai da zama ita kaɗai ne babu wani abu a cikin duk wani gulagulai wani abu masu tsada a cikin ƙasa duk za ta amayar da su duk wani arziki da ke ƙarƙashin ƙasa kasan za ta dinga amayar da su amma ba za su yi amfani ba ko ka ɗiba ma aikin banza ne ba inda za ka je ka sai da gwalagwalen ko azurfa ko zinari ko makamancin wannan sannan kuma za ta fitar gawawwakin da wato suke cikinta duk ta fitar da su domin za a yi tashin alkiyama wannan kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taqiul ardu aflada kabidha amsal al-quswan min az-zahab wal-fiddati fayaji'u al-qatilu fayaqulu في هذا قتلت ويجيء القاتل قاتل فيقول في هذا قطع الرحم ويجيء السارق fi في هذا قطع اليد thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu shay'a wato Abu Hurairah yace Manzala ta sallama ya ce wato idan aka girgiza kasan nan to kasa za ta dinga amayar da daidaikun hantanta wato shine kayayyakin da ke cikin ta gaba daya za ta dinga fitar da su kamar misalin fila kamar irin filolin masallacin nan dogayen abubuwa haka za a dinga fidda su ana watsar da su na zinari da azurfa to za su fito a fili ga kuɗi nan an watsa su ko ta ina amma ba za su yi mutum amfani ba sai ka ji wanda ya kashe wani saboda kuɗi sai sai a ah, kan wannan na kashewa ne gashi yanzu kuɗin a banza ba amfani da zafi wanda ya yanke zumuncinsa yake gaba da dan uwansa saboda kuɗi sai sai ah, a akan wannan fa na yanke zumunci na yanzu ga kuɗin a banza kuma ba su da amfani a wurina wanda ainihin yayi sata sai aka yanke hannunsa zai ce saboda wannan aka yanke min hannu amma ka zuba kuɗi a banza yanzu ba su da amfani Amfaninsu ya kare ko ka tara su sun zama kamar toka kawai ko kasa haka nan dukkanin kowa ya zo yayi nadama a kan irin sabon Allah da ya dinga yi a sababin kuɗi a ƙarshe kuma su bar wannan kuɗin babu mai ɗaukan wani abu daga cikinsa don bai zai amfani ba kafin ma wannan ranan fa za a yi wadata a duniya a ƙarshen zamani kamar da ya zo a hadisi za a zo a wadata kowa da kowa ya zama ya wadata ya samu kuɗi kana neman wanda za ka ba wa sadaka ma sai ka yi ta? don ka samu lada ba yanzu ana aiki a lada da kuɗi ba za ka yi sadaka za ka yi kyauta za ka gina masallaci za ka yi taimakawa bayan Allah za ka wa addini ka samu lada ka gina lahiranka da idan ka ƙi a yanzu akwai ranar da ba za ka samu wanda za ka ba ba ma taimakon ba ba mai bukatan ka kwata-kwata to kaga tun a yanzu ya kamata mutum ya aiki da dukiyansa ya samu alkhairin da ake samu tun kafin wannan ranar to shine ubangiji ta lafi wa akhrajatil ardu afqala kasa da ta dinga fitar da duk abin da ke cikin ta na dukiya da na matattu na mutane wa qala al insanu ma laha sai kaji mutum yana cewa ah me ya faru da kasa yau kuma ma laha ma lil ardi tataharrak wa tatazalzalat me yake faruwa da kasa take irin wannan girgizan kuma take ainihin wato girgizuwa girgizuwa mai tsanani kuma take fitar da dukkan abin da ke cikinta me ya faru da ƙasa yau kuma me ya faru zai faɗi wannan saboda cewa da kuma mamakin me yake ƙasar nan ba tana kafe ba tun da aka kawo duniya daram kake ganin ta to a nan lokacin za ta sai ta dinga amai kawai tana amai da duk abin da ke cikin ta lokacin dan adam sai ya kiɗi mai dinga cewa me yake faruwa ne sai ubangiji ta ala dama ya faɗa cikin suratul ibrahim yace yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was wa baradu lillahi wahid qahhar ranan al-qiyama ita ce ranan da ake canja kasa a dirkita wannan gaba daya a yamu za ta kawo ta sabuwa ita ne za a yi hisabi a kanta wanda dan adam bai yi zunubi a kanta ba farasol tsaftatacciya kuma saman ma gaba daya a canja ta ta zama wani irin kala daban sai kaga mutane sun tsaya a gaban ubangiji subhanahu wataala suna sauraron kitabinsu. to kaga a lokacin kamfa mutum ya shiga taitayin sa kenan ya shiga tashin hankali musamman idan mutum bai bi Allah ba subhanahu wataala a nan duniya tun alkiyama ta zo fa babu wanda ya fi shi shiga tashin hankali a cikin suratu yasin Allah ta'ala ce wa nufiqa fi suri fa idza hum min al ajdath ila rabbihim yanfilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al mursalun wato ubangiji ta'ala yace idan aka yi busa a cikin ƙaho na tashin alkiyama wanda a yanzu haka mala'ika israfil ya sa kafon a bakinsa yana jiran kawai a masa izini ne busa haka manzo Allah ta sama yake to da haka ya sa a bakinsa izini kawai yake jira to idan aka yi wannan busan za ka ga mutane suna ta fitowa daga kaburburansu suna gudu suna tafiya wajen ubangiji su subhanahu wataala wajen wajen hisabi to wannan gudun kuma na dole ne ba saboda wuta ne take kora mutane duk inda suka tsaya ta tsaya in suka kwana ta kwana suka yi hatsi haka za ta dinga bin mutane tana kora su wajen farfajiyar jiya to kaga ba magana tafiya a hankali kana ganin wuta a bayanka tana biyo ka to Allah ta'ala ya ce haka ne zai faru sai ka ji mutum ya ce ya wailana man ba aka na bin marqadina sai mutum ya ce ya shiga wayo Allah shiga uku Wa ta da mu daga baccin mu Wa ta da mu wasu malamai suka ce idan kafin ai tashin alkiyama ai wannan busan sai Allah ya dora mutane bacci wato a cikin kaburburan su shikenan kawai kwatsan sai ai kusa sai su brikita su tashi to ji yanke kenan alkiyama ta tashi sai su dinga cewa waye ta da mu daga baccin mu waye ta da mu daga baccin mu wasu malayan ka ce a'a shi kaburi ka yana cikin azaba a kabarinsa annaru yurabuna alaiha guduwan wa ashi safe da yamma cikin azaba suke wai bala'in da suka tarar na tashin alkiyama sai suka ɗauki wannan azaban kabari da ake musu da wuta kamar ma bacci ne kawai sai su ce wa ya da mu daga bacci mu ka duba azaban ta koyaushe cikin wutar jahannama a kabarin su wutar bulbul take cin su ta kewaye su azaba kan azaba amma da azabar takin alkiyama ta zo sai suke ganin kamar bacci suke suke cewa wa ake wa ya da mu daga baccin mu a sai wancan kan dunna bila ne yasa Allah ta'ala ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كذا فرعون da jama'a su Allah ta'ala ya yake bala'i ya ke waye su sun shiga uku wuta ne ake musu azaba safe da yamma ma'ana kowane lokaci a kaburburan ko kuma a rayuwar su ta barzaku sai Allah ta'ala ya alkiyama za ta tashi ko ta tashi za a ce a shigar da fir'auna da jama'a jama'arsa azaban da tafi wannan a sai azaban kabari na fida ne to sai kai suna cewa wata da mu daga baccinmu. Allah ta'ala ce in kanat illa fayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muqdarun bawa daya busa guda daya ne malaika zai sai kaga duk gaba ɗayan su sun zo sun taru a gaban Allah subhanahu wata'ala kowa kuma yana jiran wato ainihin sakamako da za a masa saboda haka akwai tashin hankali a gaban mu sai dai mutum ya shirya wa wannan tashin hankalin idan yayi imani mai kyau Yaji tsoron Allah ya ayyuka na gari to Allah ta'ala zai bashi shi aminci a wannan ranar bai zai shiga wannan tashin hankalin ba ubangiji ta'ala ya ce yau ma izin akhbaraha sai Allah ta'ala ya ce to a wannan ranar ne fa wannan shine jawabu na izahin nan don iza shartiya ce idan aka girgiza kasa girgizawa ta fitar da dukkan abin da ke cikin ta na arziki da na matattu mutum ya rude yana cewa me ya faru da kasa yau yau kan me ya faru wani irin tashin hankali ne wannan Allah ta'ala sai ce to yawma idin tuhaddisu akhbara a wannan ranar ne kasa za ta dinga ba da labaranta menene labaranta za ta ba da labarin dukkan wanda ya aiki a bayanta wani yi abu kaza wani yi abu kaza kamar yadda ya zo a hadisin Imam Tirmidhi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayan yawma idin tuhaddisu akhbaraha a wannan ranan kasa za ta dinga ba da labarinta wato labarin abun da aka aikata a bayanta sai manzala kama ya ce a ta duruna ma akhbaruha kun san menene labarin kasan kun san me labarin ta shikenan sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzonsa su ne suka sani shine yace fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha an taqula amila kaza wa kaza yawma kaza wa kaza fa hadhihi akhbaruha abinda ake cewa labarin ƙasa shine ranar kiyama za ta shaida akan kowane bawa namiji mutum namiji ko mace za ta ba da shaidan abin da ya aikata akan bayanta sai ce ka aikata kaza da kaza a ranan kaza da kaza a sai ƙasa tana nan tana maka shaida dukkan abin da kake aikata za ta ainihin wannan labarin manzala sama a ce fa hazi akhbaruha wannan shine labarin wato wannan kasa din wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito shi ya inganta shi wasu malamai kuma suka ce da'ifi amma dai ya dace da yawma idin tuhaddisu akhbaraha ma'anar a ranar alkiyama za ta ba da wato ainihin labaranta ya zo a cikin hadisin wato wanda hadisi da imamu tabarani ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta haffazu min al-ardi فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا هي مطبعة wato ku kiyaye ku yi kafa kafa da ƙasa domin ƙasan nan mahaifiyar ku ne domin babu wani wanda zai aiki a bayan ƙasa ko ya aikata alkhairi ko ya aikata sharri face ta ba da labari na wannan aikin da ainihin aka yi a bayanta ranar alkiyama saboda haka tana tattara dukkan abin da kake a bayanta za ta bada labari ranar alkiyama wannan hadisi a isnadinsa akwai ibn lahi'a malamai sun ba a fashi amma dai an hada da wancan hadisin hadisin zai iya tashi ya zama hasanun li saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labari cewa dukkan abin da mutum yayi ya gabata to ko shakka babu wato ainihin za a bashi labari ranar alkiyama to idan ka san shaidu suna da yawa a kanka to ai za ka dan sassauta yin wasu barna da za ka yi yanzu a nan duniya in ka ce za ka saba wa hukuma sai ka ga 'yan sanda ga sojoji ga mobile ga ma'aikata dai ga sss duk suna ganin ka za ka iya kake ta doka sai dai idan mutum bai da hankali amma yana da hankali ya san ciwon kansa ba zai keta dokan ba don ya san me ba zai kai labari ba za a walakanta shi sojoji za su kama shi ko 'yan sanda ko 'yan sandan ciki to amma a nan lahira kai ba ka ganin masu gadin ka ne shi sa a nan duniya kai dangane da dokokin Allah subhanahu wataala ba ka ganin masu gadin ka shi sa sai kake ɗaukan abun kamar wasa ne amma masu gadin naka suna dewa wanda za su maka shaida ranar kiyama kaga ita kanta kasar da kai sabon Allah a kanta ko ka buya ne tana yi maka shaida sannan na biyu akwai mala'iku masu rubuta kyawawan ayyukan ka da munanan ayyukanka su ma za su maka shaida na dama yana rubuta mummunan kyakkyawan aiki na abun munanan ayyuka duk za su yi shaida akan ka aikata wannan aiki sannan na biyu ga fayil ɗin da aka rubuta wannan aikin za ka je ka karanta shi da kanka ka yi wa kanka hisabi ka shaida cewa ka aikata wannan aiki sannan ga kafafuwanka da hannayenka gabanka gaba ɗaya za su ba da shaidan cewa ka yi wannan aiki sannan kuma uwa uba ga ubangiji subhanahu wataala ya san me kake yi zai ba da shaida akan aikin da kake yi ya gaya maka munanan ayyukanka ya yi magana da kai kai tsaye ranar alfiyama kayi kaza kayi kaza kuma shi ne mai ba da sakamakon saboda haka babu ta inda za ka kukuta ranar alfiyama shaidu sun kewaye ka ko ina baka isa ka musa ba ka ce baka yi wannan laifin ba idan mutum yana hararo irin wannan abubuwan sai ya daina sabon Allah ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce bi anna rabbaka au halaha abin da yasa ƙasa take ba da labarin dukkan abin da aka aikata a bayanta saboda ubangiji Ala ya mata wahayi ne ya bata izini ya bata umarni ta yi wannan bayani nan sai ta yi ko abu kana ganin wai baya magana a duniya in Allah ya ga dama sai magana yasa hannunka da kawabuwanka za su yi magana ranar kiyama fatar jikinka za ta yi magana ta yi shaida in ka ce me yasa fatar jikina ka mini shaida sai fatar jikin ta ce an tsaqani da zai an tsaka kulle shi. Allah ta'ala da yake sa kowane abu yi magana shine yasa ni yi magana ni ma saboda haka kasa zai Allah ta'ala da yasa ta kai magana ta ba ta shaida saboda haka bangiji subhanahu ta'ala yana tara maka shaidu kala kala sai bada kasa ita ma ta bada shaida bayan wancan sai dun ya bata umarni bi anna rabbaka awhalaha imamu abun abdullahi bin umar abdullahi bin abbas a auha ilaiha ake nufi da lahadin so da galibi a ƙur'ani in kaji an ce yuhi sai kaji an ce ila ko auha sai kaji an ce ila ne wa auhayna ila ummi musa wa inna da yuhu na ila awliya duk inda ji wahayi to da ila yake yake ta'adda to sai abdullahi bin abba yace lahadin ma'anan sa ila ne saboda huruful jarri tatanawa harufan jarra wasu sukan tsaya akan matsayin wasu lamun za ta iya tsaya matsayin ila amma imam al-bukhari yace ai larabci a larabci suna cewa auha laha ko auha ilaiha duk dai ne za ka iya faɗa ƙura'ani kuma balarabe ne yana magana da dukkan harshe wato ainihin na larabawa to wannan ƙasan idan an mata wannan izinin ta yi wannan bayanin ai za ta koka ne dangane da abun da ake yi a bayanta na sabon Allah shi mai sabon Allah za ta koka wa Allah ta'ala ta ce wannan wannan ya yi sabon Allah a bayana ya yi barna a bayan ƙasa ya yi dina ya yi sata ya sha giya kasa ta dinga lissafawa tana kokawa akan wannan mutumin tana masa shaida tana shaida a kansa cewa ba mutumin kirki bane saboda a sai sabon Allah da kake ma kasar ba ta jin daɗi shine ake cewa fasadi a bayan kasa yanka yana ce fasadun fil ard to shikenan sabon Allah ne barna a bayan kasa kasan ba ta so to ranar kiyama sai ta je ta kokawa Allah subhanahu wataala ta ce wani dan wani fa ga abun da yake yi a duniya a bayana shike na sai ta kai kukanta ta ba da shaida a kansa shike na Allah ta'ala ya kama shi da wannan in ko mutum mutumin kirki ne to kasar tana jin daɗi wannan abun da yake na ayyuka na alkhairi so da aka sai ta zo ta dinga gode masa tana ta yabonsa a gaban ubangiji ta'ala ai wani mutumin kirki ne bawan Allah shi aikin alkhairi ba ruwansa da sabon Allah tana ta gode masa tana yabonsa a gaban ubangiji subhanahu ta'ala to kaga wannan shine wanda ne zai kai labari so da aka ka zama mutumin kirki bawan Allah ka samu shaida na gari a wajen bayin Allah na gari a wajen mala'iku a wajen ainihin wato ubangiji subhanahu wata'ala domin ka samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ce yau mai yau mai idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum فمن يعمل مثل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Ubangiji ta lafe yau ma'izin a ranan ne ranan alkiyama ɗin, yazdurun nasu za ka ga mutane suna ta dawowa daga wurin hisabi a shtatan jama'a jama'a kungiya kungiya liyurau amalahum domin su ga sakamakon ayyukansu ubangiji ta lace yasdurun nas in kaji an ce sadara to dawowa ne daga wuri amma zuwa wuri sunansa warada ka je wuri saboda haka anan yazdurun nasu ba na ne mutane suna ta kullowa daga kabururan su suna zuwa wurin hisabi ba a'a suna dawowa daga wurin hisabin ne shine ma'anan yazdurun nasu mutane suna dawowa daga inda aka yi musu hisabi amma da za a ce yaridun nasu ne to zai zama suna zuwa ne haka larabci yake akwai wani mawaƙin jahiliya amru bin kulsum yana cewa a bahindin fala ta'jal alaina fa anzirna sanukhbiruka al-yaqina bi anna nuridu ar biban wa kunna umran qarrawina yana alfahari na cewa a bahindin wato karka mana ainihin gaggawa ka tsaya za mu baka labari mu fa idan mun je wajen yaƙi mukan kai wato masunmu ne da takubanmu suna farare amma in mun zo dawo da su kuma sai su dawo jajaye sun koshi da jini ke za ce hunna ma'ana muna kai su kenan abin nan muna dawo da su kai hunna muna kai su wa hunna sai mu dawo da su za mu kai su suna bizan farare wa hunna kumran karrawina sai mu dawo da su suna jajaye sun koshi da jini so da aka sadara ma'anansa ya dawo ne amma ware da kuma ma'anansa ya je wa in minkum illa Wari wariduha kowa sai ya je wato kan doron wutan jahannama akan siradi yayi tafiya gangara a samansa to kaga wannan zuwa ne amma ya nasu wannan dawowa ne daga wurin wato hisabi wato bayan Allah ta'ala ba da labarin za a tashi daga ainihin wato kabari a tafi wurin tashin alkiyama a je a yi hisabi shi ma abun tsoro ne babba to shi ma dawowan ma ba abun tashin hankali don idan an yi hisabin ko baka sanya abun ya kaya ba to ce yasa Allah ta'ala ya ce mutane za su dawo daga wajen hisabin ashtatan ay firaqan wa jama'atin afwajan afwajan jama'a jama'a haka za su dinga ainihin dawowa simfi simfi kowa da irin group sa, mutanen kirki ga group su daban mutanen banza ga group su daban ma'anar ayan ranan alkiyama idan an yi hisabi za a ga mutane suna dawowa daga wajen hisabi suna juyowa suna rarrabuwa jama'a jama'a fa za ta yamini ila janna. wa za ta shimali ila nar wani ya kama hanyar dama zai tafi aljanna wani kuma ya kama hanyar hagu zai tafi wato an yi mutar jahannama ko anan duniya dama ba Allah ta'ala ce inna sa'yakum la shatta ba so da haka tabi abun nan ayyukan ku dama daban-daban ne a nan duniya saboda haka akwai masu kyawun ayyuka akwai masu munanan ayyuka to haka na rana da kiyama ma yazuru nasu ashtatan in an zo dawa daga wurin hisabi to za a rabu nan ma kamar yadda a duniya ba a zama ɗaya ba akwai mutanen kirki akwai mutanen banza to a lahiran ma haka za a ware to ga hanyar mutanen kirki ga kuma hanyar mai mutanen banza kamar yadda aka rubuta a madina da makka sai a ce wannan hanyar musulmi sai a shata wata hanya kuma can bayan gari sai a ce wannan hanyar nau'in da ba musulmi ba ne saboda wanda ba musulmi ba ba ka shiga haramin makka ko haramin madina ba ka lahira musulmi ga hanyar su ta bangaren dama kafurai kuma ga sunan ta bangaren hagu za su tafi ainihin wutar jahannama kamar yadda Allah ta'ala ke cewa fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir in an gama hisabi wasu jama'an suna cikin aljanna sun kama ni aljanna sun tafi wasu jama'an kuma zai zama suna cikin wutar jahannama ne ita ce makomarsu haka nan Allah ta'ala ya faɗa wasu surorin wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara a cikin suratul zumar za a kora waɗanda suka kafurta zuwa ga wutar jahannama jama'a jama'a kungiya kungiya haka za a dinga kora su ga wannan group din sun tafi wayannan ma haka wayannan sun biyo baya duk sun bi hanyar hagu za su je su fada cikin wutar jahannama sannan Allah ta'ala yake kuma wasiqal ladina taqaw ila jannati zumara wato su kuma waɗanda suka ji tsoron Allah sune bayan Allah na gari su kuma za a ainihin nuna musu hanyar su ta dama wanda da su tafi wato ainihin aljanna su ma jama'a jama'a za a nuna musu cewa ga hanyar su inda za su bi duk da qur'ani ya ce za a kora su to amma ba kora ba ne mu shakala ne tun da an can an ce wasiqal ladina kafaru an kora wa'anda suka kafurta su kan kora za a yi cikin walakanci ana dukan su ana bin su ku tafi wutar jahannama za su tafi sai aka ce wasiqal ladina taqaw ila jannati zumara su kuma wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara wa'anda suka ji tsoron ubangijin su su kuma za a nuna musu hanyar ne ba wai koransu za a dinga yi ba yanzu idan an ce ka zo ka shiga aljanna sai an kora ka ba sai an kore ka ba da haka duk wani abu na ni'ima na alkhairi da zaran an nuna maka hanyar zaka kama hanyar ne amma abu na sharri kan sai an kora mutum aka ce ga wuta mutum ya zo ya shiga ai zai nemi hanyar gudu ne sai an kora shi tukun ya shiga to amma yan aljanna cikin karramawa ne ubangiji ta'ala zai nuna musu ainihin hanyar wato ainihin aljanna saboda sun ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan duniya sun gyara ayyukansu sai a nuna musu hanyar aljanna to kowanne idan suka tafi in za su tafi ne liyurau a'malahum don su ga ayyukansu ma'ana su ga sakamakon ayyukansu da suka yi a nan duniya idan alkhairi ne to ka tafi aljanna zaka je ka ga sakamakon ni'ima ce wanda ba ta yankewa idan kuma sharri kai a nan duniya to za ka ga sakamakon na shirri ne a lahira za ka shiga wutar jahannama ne azaba wanda babu irin ta kuma wacce ba ta yankewa to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce faman ya amal misala zarratin khairan Kar karkare na aikin alkhairi ko ya aiki Allah ta'ala ce faman ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata daidai da kwayan zarra khairan na alkhairi ya rahu zai ganshi wato zaka ga sakamakon sa ranar alkiyama karkare na shi kace a wannan dan karamin abun ina zan ganshi a a sakamakon sai na nan domin ubangiji ta'ala ce inna allaha la yazlimu mithqala zarra. Allah baya zaluntan wani ko kwayan zarra ne ma'ana ba za ka yi kyakkyawan aiki ba ɗan komin kankantansa, ka je ka nemi ladan ka risa a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala baya zaluntan wato bayinsa sannan haka nan yazo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyib taqabbalaha Allahu azza wa jalla bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum quluhu hatta takuna mithla al-jabal duk wanda ya sadaka ko da da a ce kamar dibino ne kwaya daya mutum ya yi sadaka to ranar alkiyama Allah zai karɓi wannan sadakan da hannunsa na dama in dai ta hanyar halal ya nemi wannan dukiyar don Allah ba ya karba sai halal zai reni wannan sadaka din har ta zama kaman katon dutse mutum ya je lahira sai ga babban dutse shine ainihin wannan ladan wannan dan guntun dibinon da ya ba yasa ubangiji ala ke cewa ittaqin nara ولو أما زال الله سبحانه وتعالى اتق النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة tsoron wato ainihin wutar jahannama. ko da da sadaka ne da tsagin dibino aikin alkhairi ne za ka ga sakamakon sa kiyama ko da da kalma ce mai daɗi da za ka gaya wa ɗan uwanka nan ma za ka ga kyakkyawan sakamakon ranar kiyama a wani hadisin manzo Allah ta kuma ce la khiran min al-ma'ruf shay'an walau an tarqa akaka bi wajhin tariq karkare na ainihin kyakkyawan aiki ko da ka hadu da wato ɗan uwanka ne da mai da fiska sakekkiya ka sake masa fiska za ka samu dajan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunce ka ba haka ne yace la tahqiranna jaratun li jaratiha wa law fi kada makwasciya ta rena ɗan alherin da za ta yi wa ta ko da kokoton akuya ne ta dan yi farfesu da kokoton a ciki ta dan sa romon da kokoton ta mika mata za ta ga sakamakon abu ranar alkiyama so da ka alkhairi baya faduwa kasa banza in kai shi karkare na shi ubangiji subhanahu wataala yana kula da shi ba zai tozartar maka da ladanka ba ubangiji ta'ala la yuzi'u ajran muhsinin baya tozarta ladan masu kyautata aikin su za su je su same shi daiwa ranar alkiyama menene zarra Allah ta'ala ce ko kwayan zarra ne kwayan zarra malamai suka ce shine asgharun namla wato yar tururuwan da tafi kowace kankanta ita ake cewa zarra shine kaman kiyashi kenan wato kiyashi shine kwayan zarra to in ka yaki alkhairi ko da kamar kiyashi ne ubangiji subhanahu wataala zai maka ainihin wato kikkiawan sakamako da sawabin sa amma abdullahi bin abbas yace abin da ake cewa kwayan zarra shine ka sa tafin hannunka akan ƙasa ka dafa sai ka dago hannun kawai wato ka dafa sai ka dago shi haka baka dauko komai ba to duk abun da ya makale a tafin hannunka nan kowane kwaya ɗaya sunansa zarra kaga akwai yan ƙanana ƙananan ƙasa da za a ga sun makale a cikin hannunka to shine zarra kinan kwa zarra dai abun da ta kirza ka iya gane sa to kowanne din Allah ta'ala ya san da shi ba Allah ne ya halitta kwa zarra ma ya san da zaman kwa zarra din Allah ya san da wannan kuma zai maka wato kyakkyawan sakamako a cikin sa wato lahira dai duk abun da ka aikata za ka same shi babu abun da ainihin za a zalunce ka ubangiji ta'ala kuma yace wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk wanda ya aikata wato koda da kwayan zarra ne na sharri to shi ma zai je gani wato sabon Allah kuma karkare na shi ka ce ai wannan dan karami ne sai ka je lahira ya zame maka damuwa sai ka je ka ganshi babu abun aka rage gashi nan an nuna maka shi yana nan a gaban ka babu abun aka rage masa kuma dole ka tuna kai wannan sabon Allah to shi yasa idan aka mika mutane ranar kiyama takaddunsu a hannun dama ai da su ga wannan kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari wudi alkitabu fataral almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ataha wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada to da haka za a ba kowa littafin sa idan ya karanta littafin zai ce kai wanda wani irin littafi ne ba barin babban abu ko karamin abu sai ya kiyaye shi dan kananan laifuffukan ma ga sunan a ciki Allah ta'ala ce duk abin da suka yi za su same shi a wannan littafin ubangijin ka ba zai zalunci kowa ba to da haka in alkhairi kai zaka samu idan sharri ne ma kai zaka samu a cikin suratul naba ubangiji ta'ala ce yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba wato mutum zai je duba ranar alkiyama ya ga abin da daman sai gabatar abin da hannayensa suka gabatar shine ayyukan da ya gaba ɗayansu da munana da kyawawan duk suna nan amma nan ayan tana magana akan munana kafuri ya duk aikin da yayi mummuna an jirge masa ranar alkiyama sai mutum ya dinga cewa ya laita ne kuntu turaba ina ma a ce na zama turbaya saboda haka sai burin wato da aka dauko dabbobi aka ce mai kaho ta rama ai wanda take da kaho ta tunkuri mara kaho a duniya sai a sawa mara kahon kaho a layira sai a ce ta rama in ta rama sai a ce dabbobin ku zama ainihin turbaya gaba daya sai su zama kaman kumfa kawai tana lashewa tana lashewa sai kaga babu komai to sai kaburi ya burin ina ma shi ma ya zama dabba domin ya balbalce kawai ba masa hisabi ba saboda duk abun da ya aikata na munanan ayyuka zai gan shi ranar alkiyama to shi yasa karkare na laifi ka ta yi wannan dan karamin laifi ne a'a zai zame maka damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha kamar da ya tabbata hadisin Nasa'i ingantaccen hadisi Nasa'i da Ibn maja yace iyyaki wa muhaqqaratiz zunubi fa inna laha min Allah taliban ka shedin ki da yan kananan zunubai wanda ake rena wannan Allah yana neman su fa idan ka je ranar kiyama sai an tono maka su saboda haka karki ce wannan laifin karami ne wannan babu wani damuwa ba sai na abun nan sa ba kalli zunuba صغيرها وكبيرها ذاك التقى وابناك ماش فوق ظهر الشوك يحذر ما يرى امام الشافعي yace ka daina laifi babba da karami ka yadda kai ka ka kaffa kaffa a rayuwarka kaman kana tafiya a hanya mai kaya ba duk inda ga dama zaka sa kaman ka ba sai inda babu kaya to ɗan ƙananan laifukan nan suna zama damuwa kwarai da gaske ya zo a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyyaku wa muhaqqaratiz zunubi fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikahunna hatta yuhliknahu wato kashedin ku da ainihin kananan zunubai domin sukan haɗu wa mutum kana ƙarami, ana tarawa kanana ana tarawa manzala ta sama ce har su zama manya su je su halakar da mutum imam ahmad ya rawaito hadisi ingantaccen hadisi to kananan in baka in kana tara su baka su, ba su ma taruwa suke yi sai su zama manya manyan zunubai sai sa abdullahi bin abba ya ce ai al-musirru ala as-saghair kalfa'ili ka bayi ko ka murtaki bil kabira wanda yake dagewa kullun yana yin kananan laifuka gobe kullun yana yin ta kamar mai aikata babban laifi ne don yan kananan in suka taru shi ke nan sai su je kuma su zama manya manya sannan karamin laifin da kake cewa karami ne wa kake sabawa ba ubangiji ta alaman sai kar ka duba laifin ka duba wa kake sabawa Allah ta'ala ne kake saba kuma baka san da wani laifi zai fushi da kai ba ida sai fushi da kai da karamin ka je ka shiga wutar jahannama da saubin sa saboda haka mutum kar ya daina laifi ya dinga shiga wato taitayin sa yana tsoron Allah subhanahu wata'ala ya san cewa wannan dokar Allah ne kawai bazan ke ta ba wai a wannan karamin laifi ne ko babba ba don zai iya wa karamin ya zama babba idan kana yin sa ubangiji subhanahu wata'ala baya son a saba masa wannan sura ta iza zulzilat al-ardu zilzalaha har zuwa karshen ta akwai wa'azi a cikin ta akwai cewa a ji tsoron Allah akwai babban al'amari da yake gaban mu shi yasa hadisi ya inganta lokacin da wato aka saukar da iza zulzilat al-ardu zilzalaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbansa sai na Abubakar sai kama kuka yana ta kuka yana ta kuka yana zaune a wurin aka saukar da ita manzon Allah ya karanta ta sai ya kama kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ma yubkika ya aba bakrin me yasa kake kuka ne ya abubakar sai na abubakar yace tabtini hadhihi sura yace wallahi wannan sura ne take bani kuka idza zulzilatil ardu zilzala da ka wannan sura akwai abun tsoro a cikin ta mu ji tsoron Allah duk lokacin da muke karanta ta a cikin salloli mu dinga tina irin abubuwan da take kunsa domin mu kaurace wa sabon Allah mu yi da'a wa Allah subhanahu wataala mu samu rahamar Allah idan an yi tashi alkiyama dukkan aiki alkhairi da kai Allah yana gani zai saka maka duk aikin sharrin da kai ko karami ne Allah yana gani zaka je ka same shi ranar alkiyama ubangiji ta'ala ya kare mana imanin mu ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh